Najeriya na kan gaba wajen noman shinkafa da wasu nau'ukan abinci a nahiyar Afirka. Ministan harkokin noma da raya karkara Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana hakan a taron koli na masu ruwa da tsaki a harkar noma karo na arba'in da biyar da aka gudanar a Jos Fadar jihar Plateau. Manufar taron shine a samo hanyoyin bunƙasa ayyukan noma don samun ci gaba, kamar yadda ake yi a sauran ƙasashen duniya. Ministan ayyukan gona da raya karkara a Najeriya Muhammad Mahmud Abubakar ya ce Najeriya ta samu ci gaba kwarai a fannin noma. Mun daɗe muna yin wannan taron kuma shi yasa a yau wannan Najeriya ita ce ta ɗaya kan wajen noma shinkafa a dukkan nahiyar Afirka ita ce ta hudu a duniya ita ce ta ɗaya a duniya a wajen harkan rogo ita ce ta ɗaya a wajen harkan doya da sauransu kamar haka to irin waɗannan zaman suke sawa da kuma haɗin kai tsakanin sauran ma'aikatu masana'antu na gwamnati da ma masu zaman kansu shi yake ƙara bunƙasa harkar noma. A kwanan nan ne ƙungiyar gwamnonin Arewa ta yi wani taro a Abuja inda ta amince da ɗaukan 'yan sanda na jihohi Shugaban kungiyar gwamnoni goma sha tara na arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce sun ɗauki matakin ne don magance ta'addanci da ba al'umma damar yin noma don ciyar da ƙasa. Yanzu muna ganin maganan amfanin gona kenan muna zuwa. Yanzu 'yan ta'ada sun hana manoma ka baki daya a kara nomba din eh, yan sanda ba za a iya karawa ba sun kasa shi yasa sun sani abin da yasa suna irin wannan abubuwan kenan da kuma a jihar ana tara mutane barkatai a ce a ɗauki makami a basu a'a mun fi son a bamu musamman saboda mu arewa damuwan da muke ciki kenan. Manoma da masu sarrafa kayan noma daga jihohi daban-daban na ƙasar ne suka baje hajjansu a wurin taron. Fantami Modu daga jihar Borno shugaban kungiyar manoma matasa ya ce a yanzu sun fara samun zaman lafiya kuma suna faɗakar da mutane su koma gona don noma. To alhamdulillah yanzu dai mun samu din lafiya kaɗan saboda yanzu in kai manomi ne in je gona ko da wani ne ya zo ko irin abinci ne suna karba amma ba sa kashe mutane yanzu amma mu dai muna kokarin mu muna noman mu yanzu muna kuma gaya mutane mu farmers namu gaba daya sun fita suna ta noma dai muna rike kanmu da muna cire shi zuwa kasan waje ko wani state amma yanzu abin da muka samu kawai kasan mu ne da cikin mu Shi ko jeri Dalun daga jihar Plateau ya ce suna kera na'urori ne ciki har da wanda ke yin ban ruwa a gona ko lambu ba tare da sayan fetur ba. wannan pumping machine da muna kiran shi money maker maimakon mashin da yana amfani da fuel wannan kuma karfi kawai kake bukata za ka tuka sa kana tukawa kamar keke kana ma exercise ɗan jikinka yana jawo maka ruwa zuwa gonanka ma'aikatar noma ta najeriya da ta ce za ta ci gaba da bunƙasa ayyukan noma a ƙasar don magance matsalar ƙarancin abinci da samar da ci gaban ƙasa zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya